ولئن اطعتم بشرا مثلكم انكم اذا لخاسرون kuma tabbas in kuka bi wani mutum irin ku to tabbas kun yi hasara saboda rashin amfanin da biyayyarsa da taimaku in kun bar abubuwan bautar ku kun koma biyayyar wani wanda bashi da wani fifiko akan ku